daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni Suno Suwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa rashin kawar da tushen ta'addanci daga Siriya zai mayar da ƙasar sansanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ƙasar Iran ta bayyana cewa babu wata ma'ana a hankalce. ga damuwar da shugaban kasar faransa ya nuna game da karfin makamai masu linzami na iran adadin falasinawa da suka yi shahada sun kai 44,612 yayin da waɗanda suka jikata suka haura zuwa 500,834 sakamakon hare-haren wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa rashin kawar da tushen ta'addanci daga Siriya zai mayar da ƙasar sansanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa rashin nuna sha'awar ƙasashen yankin wajen yakar ta'addanci da kawar da tushensa a Siriya zai sanya ƙasar ta zama sansanin kuma mai ɗaukar nauyin yaɗuwar ƙungiyoyin ta'addanci a duk faɗin yankin a ganawarsa da firaministan ƙasar iraki muhammad shia al-sudani a yau juma'a abbas arakci ya ziyarci birnin bagadaza fadar mulkin ƙasar iraki inda ya jaddada cewa goyon bayan dukkanin ƙasashen yankin ga siriya da iraki ya zama wajibi kuma yana da matuƙar muhimmanci wajen yaƙi da kuma ƙoƙarin murkushe 'yan ta'adda hakanan ya kuma yi ishara da ƙoƙarin da jamhuriyar musulunci ta iran take yi na ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashe biyu bisa la'akari da halin da ake ciki a halin yanzu inda ya ce gwamnatin iraki da al'ummar ƙasar suna ɗauke da mummunan tunani dangane da yaɗuwar wannan lamari na ta'addanci kuma duniya ta ga irin gagarumin ƙoƙari da sadaukarwa da al'umma da gwamnati da kuma cibiyoyin iraki suka yi don shawo kan wannan mawuyacin hali da kuma murkushe ta'addanci da suka yi a ƙasarsu babu wata ma'ana a hankalce ga ga damuwar da shugaban ƙasar faransa ya nuna game da ƙarfin makamai masu linzami na iran a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ma'aikatar harkokin wajen kasar iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa kalaman da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi na nuna damuwa kan ƙarfin makamai masu linzami na iran ko kuma ayyukan nukiliyar iran na zaunin lafiya ba ta da wata ma'ana da yake amsa tambaya game da zargin shugaban faransa a wata hira da wata jarida a yankin baƙa'i ya ce damuwar shugaban faransa game da ƙarfin makamai masu linzami na iran ko ayyukan nukiliyar iran na zaman lafiya ba ta da wata ma'ana ya ƙara da cewa ƙarfin makamai masu linzami na iran an tsara su ne bisa tsarin manufofin tsaron jamhuriyar musulunci ta iran da kuma haƙƙin halattacciyar kariya daga duk wani wuce gona da iri don haka ya zama wajibi ta kare kanta da tsaron ƙasarta daga makiya tare da tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarta ya ce maimaita fargabar rashin gaskiya game da shirin nukiliya na iran na zaman lafiya daga ƙasar da ke da ɗimbin makamai na ƙare dangi babu abin da zai nuna illa rashin amincewa da hanyar gaskiya. Limamin da ya jagoranci sallar Juma'a a birnin Tehran na ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran ba ta taɓa samun girmamawa daga tattaunawar da ta yi da Amurka ba. Limamin da ya jagoranci sallar Juma'a a birnin Tehran fadar mulkin ƙasar Iran a yau, Ayatullah Kazim Siddiqi ya bayyana cewa yan ba ta taɓa samun girmamawa a zaman tattaunawa da ta yi da amurka a baya ba kuma babu wani ci gaba da zaman tattaunawan ya taɓa kawo wa ƙasar ta iran saboda amurkawa saboda amurkawa ba sa ɗaukan kansu a matsayin waɗanda ya dace su yi biyayya ga dokokin ƙasa da ƙasa ko mutunta duk wata yarjejeniya da aka cimma da su ayatollah siddiqi ya jaddada cewa tsoron Allah shi ne mafi kyawun sifa ga ɗan adam don haka ya jaddada yin kira ga al'umma su kasance masu tsoron Allah a dukkanin harkokinsu na rayuwa yana mai fahimta cewa idan a kullum mutum yana kiyaye tsoron Allah a fagen rayuwarsa misalin maganganunsa ɗabi'unsa alaƙarsa da iyalansa makwabtansa da kiyaye dokokin Allah ta hanyar ƙauracewa abubuwan da ya haramta da ƙoƙarin aikata abubuwan da ya halatta to babu shakka Allah zai ɗauki matakin sanya albarka a fagen rayuwarsa tare da sanya mutum ya zama mai kyakkyawan ƙarshe. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Adadin Falasina wanda suka yi shahada sun kai dubu arba'in da hudu da ɗari shida da sha biyu, yayin da waɗanda suka jikata suka haura zuwa dubu ɗari da biyar da ɗari takwas da talatin da hudu, sakamakon hare-haren wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. ma'aikatar lafiya ta gaza ta fitar da rahoton ƙididdiga na yau da kullum kan adadin falasinawa da suka yi shahada da waɗanda suka jikkata sakamakon ci gaba da kai hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankin zirin gaza a rana ta 427 a jere adadin waɗanda suka yi shahadan sun haura zuwa 44,612 yayin da waɗanda suka jikata suka kai 500,834 tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 miladiya. har ila yau majiyar ma'aikatar lafiyar ta sanar da cewa sojojin mamera haramtacciyar ƙasar isra'ila sun aiwatar da wani kisan kiyashi kan iyalai uku a zirin gaza da suka kai kan shahidai da suka kai wanda ya yi sanadiyar shahadar falasinawa talatin tare da jikata wasu casa'in biyar na daban a cikin sa'o'i ashirin da da suka gabata sojojin gwamnatin siriya sun musanta raɗaɗen cewa sun janye daga birnin homs majiyar sojin siriya ta bayyana cewa babu ƙamshin gaskiya kan rahotannin da ake wallafawa a shafukan 'yan ta'adda game da janyewar sojoji daga garin homs majiyar sojojin ta jaddada cewa babu ƙamshin gaskiya kan rahotanni da aka wallafa a shafukan 'yan ta'adda game da janyewar sojoji daga birnin homs tana mai tabbatar da cewa sojojin larabawa na ƙasar siriya suna nan a birnin homs da kuma yankunan birnin kuma an jibge wasu a yankuna masu tsaro da matakan kariya kuma an ƙarfafa su da makamai masu inganci domin ƙalubalantar 'yan ta'adda kamar yadda ta kara da karfafa aka ƙara da ƙarfafa su da yawan dakaru masu ɗauke da kayayyakin aiki iri-iri manyan makamai kuma dakarun suna shirye su daƙile duk wani harin ta'addanci na 'yan ta'adda ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da shirin ko kun san duniyar wato afirka a yau da don masu saurare ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 6 ga watan disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da hudu ga watan jumada thani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau ko ga watan jumada thani na shekara ta dubu da da da uku saba'in biyar bayan hijira said nawab safawi shugaban kungiyar fada'iyani islam da abokansa suka yi shahada an haifi said mushtaba nawab safawi a shekara ta 1924 a garin khani abad wanda ke cikin gundumar tehran sannan kuma bayan kammala karatun firamare ya tafi birnin abadan na kudancin kasar iran daga wannan lokacin kuma sai said mushtaba ya yi hijira zuwa birnin Najaf na ƙasar Iraki domin ci gaba da karatu. Inda a nan ne ya karatu a gaban manyan malamai na wannan lokaci a birnin Najaf. Bayan ya zauna a birnin Najaf na tsawon shekaru hudu bisa umarnin Ayatollah Sayyid Abdul Hassan Isfahani ya dawo ƙasar Iran domin yaƙar manufofi na 'yan mulkin mallaka da kama karya. Inda ya kafa jam'iyyar Fada'iyan Islam wato masu sadaukarwa domin musulunci. Ya fara shiga kafar wando ɗaya da wasu masu hidima da kuma aiwatar da manufofi na 'yan mulkin mallaka a Iran tare da halaka wasu daga cikinsu. Da ƙarshe dai masarautar dangin fahlawiyawa ta kame shi tare da wasu daga cikin na hannun damarsa, inda aka gurfanar da su a gaban kotun soji kuma aka yanke musu hukuncin kisa, an kuma zartar da wannan hukunci ne a ranar hudu ga watan Jumada Thani na shekara ta 1375 bayan hijira. wanda kuma daga lokacin ne ayyukan ƙungiyar fada na islam ta kawo ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 246 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan disamban shekara ta 1778 aka haifi fitaccen masani a bangaren binciken sanadarai wato joseph guy lossack a kasar faransa joseph ya gudanar da bincike a bangarori daban-daban a lokacin rayuwarsa babban aikin da yi a wancan lokaci wanda ba za a ta umantawa da shi ba shine gano iskar gas mai guba wadda ake amfani da ita wadda kuma take dauke da guba mai karfi wadda take halaka dan adam da ma halittu waɗanda suka hada da tsirrai wannan ya sanya shi tare da abokinsa jack shal suka himmatu matuƙa wajen samar da hanyoyi na musamman wajen yin amfani da iskar gas da kuma yadda za a tantance ta domin kaucewa jawo abin da zai halaka bil'adama joseph lusac ya rasu a shekara ta hamsin a ƙasar faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau shirga watan disamban shekara ta 1917 kasar finland ta samu 'yancin kanta daga mamayar rasha kasar finland tana makwabtaka da kasar rasha amma kasantuwar rasha ƙasa ce mafi girma da ƙarfi a yankin hakan ya sanya finland a cikin fargaba a kowane lokaci akan haka finland ta buƙaci sweden da ta taimaka mata akan barazanar da take fuskanta daga rasha maimakon haka sai sweden ɗin ta mamaye ta a cikin shekara ta 1721 rasha ta fara mamaye wasu yankuna na finland wanda hakan ya sa alatilar sweden ta ja da baya domin kuwa ba za ta iya yin fito na fito da ƙasar rasha ba a cikin shekara ta 1901 finland ta samu damar kafa majalisar dokokinta ta hanyar zaɓe amma bayan juyin juyu halin da ya faru a ƙasar rasha a cikin shekara ta 1917 sojan rasha sun fice daga finland ganin haka sai finland ɗin ta sanar da samun cikakken 'yancin kanta daga mamayar ƙasar rasha ƙasar finland dai tana arewacin nahiyar turai ne tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 338 kuma kasashen rasha sweden da kuma norway ne suke makwabtaka da ita masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan disamban shekara ta 1922 mabiya addinin hindu a kasar india suka rusa masallacin babri wanda sultan muhammad babri ya gina a garin allahabad a shekara ta 1528 a shekarar ta 1855 wani baturan ingila ya rubuta a cikin wani littafinsa akan cewa an gina masallacin ne akan wurin bautar mabiya addinin hindu wanda hakan shine musabbabin barkewar da gima tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu a kasar ta india wanda kuma hakan ya kai ga rushe masallacin baki ɗaya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a ranar irin ta yau daidai da 6 ga watan disamban shekara ta 1921 ireland ta samu 'yancin kai daga ingila kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a ireland ƙasar da ta fara a ƙarƙashin mamayar ingila ne tun daga ƙarni na 12 miladiya sojin burtaniya sun ci gaba da murkushe yunkurin neman 'yancin kai na al'ummar ireland har zuwa lokacin da ƙungiyar neman 'yanci ta sinn féin ta fara gwagwarmaya a farkon karni na ashirin a ƙarshe dai sakamakon shawarwarin da aka yi a tsakanin shugabannin ƙungiyar da kuma firaministan ingila an kafa yankin free irish a ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1921 har yanzu jihohi shida na ireland na arewa suna ƙarƙashin ingila kundin tsarin mulki na shekara ta 1937 ya baiwa ireland damar zama jamhuriya mai cin gashin kanta kuma a cikin shekara ta 1949 an cire ta daga cikin wani tasiri na Birtaniya. Sannan kuma sunan wannan ƙasa ya samo asali ne daga sunan jinsin mutanenta wato Irish. Yankin Ireland yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 285.70 kuma yawancin mutanen yankin yawansu ya kai kusan miliyan hudu sannan kuma yawancinsu suna bin addinin kirista ne a ɗariƙar katolika Afirka a yau.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 na shiga tsakani don neman warware rikicin kasashen habasha da somaliya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Shugaban kasar Kenya William Ruto ya faɗi cewa zai taka rawa tare da takwaransa na Uganda Yoweri musabeni. wajen shiga tsakani don warware rikicin habasha da somaliya da ke barazana ga zaman lafiyar yankin ruto ya bayyana a wani taron manema labarai yayin wani taron kolin shugabannin kasashen yankin cewa tsaron somaliya na taimakawa matuƙa wajen tabbatar da zaman lafiyar yankin da samar da yanayi da ya dace ga masu zuba hannun jari da kasuwanci da kuma bunƙasa masana'antu a wata sanarwa da ofishin shugaban ƙasar somaliya hassan alshek muhammad ta fitar ya ce shugaban somaliya ya gana da ruto da musabeni a gefen zaman taron amma bai taɓo batun shiga tsakanin ba kamfanin dillancin labaran rotus ya nakalto ahmad muallim faki ministan harkokin wajen ƙasar somaliya yana faɗin cewa ƙudurorin da shugabannin ƙasashen yankin suka cimma a baya ba su yi tasiri ba a kan mahukuntan ƙasar habasha amma yana da yaƙinin cewa yunkurin shiga tsakani da turkiyya ke yi zai yi tasiri a wannan karo masu magana da yawun gwamnatin habasha da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ba su tofa albarkacin bakinsu ba kan lamarin Ƙasar habasha dai ta girke dubban sojojinta a somaliya domin yakar mayakan 'yan ta'adda da ke da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida sai dai rikici ya barke tsakaninta da gwamnatin somaliya ce saboda aniyar ƙasar ta habasha ta gina tashar ruwa a yankin somaliland mai cin kwarya kwarar gashin kai a matsayin sharaɗin amincewa da shelanta somaliland a matsayin ƙasa mai cin cikakken 'yancin kai somaliland dai na fafutukar ganin ta samu karbuwa daga ƙasashen duniya a matsayin 'yantacciyar ƙasa mai cin gashin kanta duk da cewa ta kasance mai cin kwarya kwarar gashin kai kuma tana samun zaman lafiya da kwanciyar hankali tun bayan shelanta 'yancin kai a shekara ta 1900 da casa'in da ɗaya wannan takaddama ta sa somaliya ta ƙarfafa alaƙarta da ƙasashen eritrea da masar waɗanda kuma suka shafi tsawon shekaru suna takaddama a tsakaninsu da habasha game da gina babbar madatsar ruwa ta addis ababa da ke kogin nilo tattaunawar da turkiya ta shiga a baya-bayan nan domin warware wannan takaddama ba ta haifar da wani gagarumin ci gaba ba a gefe guda kuma yunkurin da turkiyya ke yi na ganin an warware rikicin da ke faruwa tsakanin somaliya da habasha na ci gaba da gudana domin a baya turkiyya ta ɗauki nauyin gudanar da zaman tarurrukan har sau biyu tsakanin ɓangarorin biyu amma har ya zuwa yanzu ba a samu sakamako mai inganci ba yayin da aka shirya gudanar da zama zagaye na uku a watan satumban da ya gabata amma zaman bai gudana ba sakamakon soke shi da alama dai sha'awar turkiya kan wannan batu ya samo asali ne daga kyakkyawar alakar da ke tsakaninta da ɓangarori daban-daban na afirka yayin da turkiya ke ƙoƙarin yin amfani da wannan alaƙar wajen inganta zaman lafiya a yankin da kuma gabatar da shawarwarin da za su tabbatar da moriyar kasashen biyu bisa daidaito a yayin zaman taron bita na uku na ministocin haɗin gwiwa tsakanin turkiya da afirka wanda aka gudanar a tsawon kwanaki a ƙasar jibuti ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya tabbatar da cewa ƙasarsa na ƙara zage dantse wajen ba da shawarwarin warware rikicin da ke tsakanin habasha da somaliya ta hanyar wani sabon tsarin yarjejeniya da aka tsara don dacewa da bukatu da muradun kasashen biyu hakan fidan ya bayyana cewa yarjejeniyar da aka kulla tana buƙatar tunkarar ƙalubalen tarihi da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da yin kira ga shugabanninsu da su yanke shawarar da za su yi amfani da ita a halin yanzu da kuma tafiya tare da sauye-sauye da ake samu a halin yanzu. a cewarsa ainihin yarjejeniyar ta dogara ne kan amincewa da diyaucin somaliya ba tare da wani sharaɗi ba tare da samun damar shigar habasha cikin teku ta hanyar lumana da ɗorewa lamarin da ke nuna muhimmancin hakan ga tattalin arzikin habasha ganin cewa habasha ƙasa ce da ba ta gefen teku mai cike da yawan jama'a wadda ta dogara kacokan kan cinikin teku ministan harkokin wajen kasar Turkiyya ya bayyana cewa yana tattaunawa da takwaransa na kasar jibuti muhammad ali yusuf kan wannan batu domin ƙara samun damar haɗin gwiwa da buɗe hanyar samun ra'ayoyi da shawarwari da suke goyon bayan yarjejeniyar a ƙarshe ya jaddada aniyar Turkiyya na ci gaba da bayar da goyon baya don samun zaman lafiya a yankin tare da bayyana fatansa na cimma yarjejeniya da za ta inganta tsaro da wadata ga kasashen habasha da somaliya da ma yankin baki daya an dai kara samun takun saƙa tsakanin somaliya da habasha bayan da gwamnatin somaliya ta sanar da korar wani fitaccen jami'in diflomasiyyar habasha tare da bashi wa'adin sa'o'i 72 da ya fice daga ƙasarta bayan da ta zarge shi da yin katsalandan a cikin harkokinta na cikin gida ma'aikatar harkokin wajen somaliya ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa ali muhammad adnan mai ba da shawara a ofishin jakadancin habasha a birnin magadishu ya gudanar da ayyukan da ba su dace da aikinsa na diflomasiyya ba suna la'akari da shi a matsayin mutumin da ba a so ma'aikatar ta kara da cewa abin da ya aikata ya saba wa yarjejeniyar biyana kan hudar diflomasiya. musamman a sashi na 41 da 42 wanda ya buƙaci jami'an diflomasiya su mutunta dokokin ƙasar mai masaukin baƙi da kuma kaucewa tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar da kuma kaucewa tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar ta rahotanni sun jaddada cewa rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu ya faro ne bayan ƙasar habasha ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta ba da hayar ruwa a yankin barewa na somaliland wanda hakan na iya nuna amincewa da 'yancin kai a yankin wannan yarjejeniya dai ta haifar da rashin gamsuwa da gwamnatin Somalia inda take kallanta a matsayin cin zarafi musamman ganin cewa somaliland da ta sanar da ɓallewarta daga Somalia a shekara ta 1991 bata samu amincewar ƙasashen duniya a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta ba. gwamnatin tsakiya a Mogadishu ta yi imanin cewa duk wata ƙulla yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa da ke da alaƙa da Somaliland wani cin zarafi ne ga haɗin kai da 'yancin kai na Somaliya wanda ya haifar da tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna marubuci kuma mai bincike kan harkokin Turkiya Mahmud Alush ya yi imanin cewa matakin da turkiya ta ɗauka na warware rikicin habasha da somaliya ya zo ne sakamakon gogewar da turkiya ta samu daga shawarwari da ɓangarorin biyu suka yi a baya alush ya bayyana wa gidan talabijin na aljazeera net cewa turkiya ta gabatar da kanta a matsayin mai shiga tsakani kuma tana samun amincewar bangarorin biyu wanda hakan ya sa shiga tsakanin ya zama dama ɗaya tilo da ake da ita don cimma hanyar warware rikici ta hanyar diflomasiyya. shiga tsakanin turkiya ya dogara ne akan manyan abubuwa guda uku na ɗaya ba da fifiko ga mafita ta diflomasiyya; na biyu kiyaye mulkin somaliya a matsayinta ƙasa ɗaya dunkulalliya na uku cimma matsaya da ta dace da muradin somaliya da habasha mai binciken alush ya ƙara da cewa waɗannan ginshiƙai sun zama wani abin ƙarfafa gwiwa ga ɓangarorin biyu wajen shiga harkokin diflomasiyya da kuma cimma daidaito mai gamsarwa ga ɓangarorin biyu yana yiwuwar idan suna da muradin siyasa a nasa ɓangaren mai sharhi kan al'amuran siyasa a turkiya taha auda ogulo ya jaddada cewa cimma yarjejeniya tsakanin habasha da somaliya na da babban fifiko ga turkiya yana mai nuni da gagarumin kokarin da ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya yi a wannan fanni ta hanyar kai komo da ziyara da gudanar da tarurruka masu yawa da aka gudanar a birnin ankara fadar mulkin kasar turkiya auda ogulu ya bayyana wa tashar talabijin ta aljazira cewa har yanzu turkiya ba ta cimma matsaya ta ƙarshe ba duk da cewa ta gudanar da shawarwari zagaye na biyu amma a ƙarshe tana da burin cimma nasara wajen kawo ƙarshen wannan rikici yana mai nuni da irin gogewar da turkiya take da shi a fagen shiga tsakani na ƙasa da ƙasa wanda na baya-bayan nan shine tsakanin rasha da ukraine inda ta yi nasara wajen samun ci gaba mai ma'ana a wancan rikicin a ra'ayin mai bincike mahmud alush turkiya na da dalilai da dama a bayan shiga tsakanin rikici da ke tsakanin habasha da somaliya wanda mafi mahimmanci daga cikinsu shine ƙarfafa kasancewarta a yankin ƙahon afirka a matsayin mai shiga tsakani da nufin wanzar da kwanciyar hankali tare da ci gaba da wanzar da hudar abokantaka daban-daban da ɓangarorin biyu da kuma hana bullar rikice-rikice da suke rikidewa zuwa faɗa da makami kuma irin wannan yanayi ke haifar da babban ƙalubale a yankin ya kuma bayyana cewa duk wata nasarar da aka samu na shiga tsakani na turkiya za ta ƙara ɗaukakan matabarta a nahiyar afirka a matsayinta na mai shiga tsakani da neman wanzar da zaman lafiya tare da ƙara mata damar yin mu'amala da ƙasashen nahiyar yana mai nuni da cewa ƙoƙarin shiga tsakani ya nuna cewa warware rikicin habasha da somaliya ta hanyar ƙirƙirar hanyoyin diflomasiya abu ne mai yiwuwa idan aka samu sahihiyar aniya daga dukkanin ɓangarorin wato masu tasiri kai tsaye ko a fakaice cikin wannan rikici a cewarsa alfanun wannan sulhu bai taƙaita ga ƙasashen biyu kaɗai ba har ma ya shafi masu ruwa da tsaki na ƙasashen waje a yankin ƙahon afirka domin samun zaman lafiya a yankin zai taimaka wajen rage barazanar tsaro da samar da damammaki na haɗin gwiwa a yankin bisa kyakkyawar makwabtaka mai sharhi kan harkokin siyasa taha auda oglu yana ganin cewa matakin da turkiya ta ɗauka yana tabbatar da ɗayocin ƙasar somaliya da wanzar da zaman lafiyarta musamman idan aka yi la'akari da tashe-tashen hankula da aka fuskanta a baya-bayan nan tsakanin habasha da somaliya. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku gwamnatin Mali ta bayyana shirin gudanar da zaɓe da zai kawo ƙarshen mulkin soji na tsawon shekaru a ƙasar. Shin kuna ganin lokaci ya yi na miƙa mulki ga farar hula a ƙasashen da soji ke mulki a yammacin Afirka? wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron da kuma da su ne zuke kulabar a zuke da take a agadas a jamhuriyar nijar eh, wannan mataki na sojojin mali da suka bayyana cewa za su sanar da eh, gudanar da zaben shugaban kasa wannan mataki ne mataki ne mai kyau ko ba haka ba saboda kamar kasashenmu na mali na burkina na nijar daman matsaloli ne ya sa eh, sojoji suka yi abin kenan ya kamata a ce in matsalolin nan sun ɗan daidaita saboda matsaloli a kasashen mu eh, ba za su taɓa karewa ba ko ba hakan sai dai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ya daidaita mu kuma matsalolin nan ya kama na ƙarshen su musamman abin da ya shafi tsaro eh, da tattalin arziki wannan su ne kai a cikin kasashen mu eh, wannan mataki na sojojin Mali ne na raba mishi, kuma Allah sa wannan magana da suka yi su zartar da ita ko ba haka ba insha Allah Allah ya kama mana ci kasashen kasashenmu ya kama na shugabanni na kirki wanda Gospel Adalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi kuma dai mamba na masu kira da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi wannan gwamnatin Mali da ta ayyana na mai da mulki ga farar hula Tom ni dai a ra'ayina sai in ce lokaci bai yi ba saboda yanzu sun riga sun bata da faranshi da sauransu duka duk wanda za a zuwa mai mulkin horar hula ba zai yi ba dole sai ya yi alaƙa da mi da ƙasar faranshi sai dai in shi sojan zai rikide ya koma horar hula tunda ya san abin da ya shibka da shi da faranshi ya ƙara watsi da su amma matukar a bar wani ya yi kandida a yi zaɓe wani ya ci ni dai a ra'ayina ina ganin wani babu mamaki sai ya maido da ƙasar faranshi da inda aka maido da ƙasar faranshi eh, a cikin mali to shikenan fitina ta zo burkina kuma fitina za ta zuwa nijar amma ra'ayina ne fa amma ni a gani na a ra'ayina <clears throat> gaskiya lokaci bai yi ba saboda mutanen nan su ƙasar faranshi tsaye suke suna jin zahin raba gari da mali suna jin zahin raba gari da burkina haka nan da nijar kuma ga da ta zo kun gani dole ne ta ji zahi ni dai a ra'ayina sun riga sun ayyana ba su ayyana ba ni dai a ra'ayina sai in ce lokaci bai yi ba ba ma kasan mali ba duk kasashe inda inda soji suka kawo mulki na gode mai magana malam kabiru daga nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar radio biyu hausa birnin tara mai magana kuna tare siya manaja dan kabuka bakin tasha jihar da magarin daga nan jamhuriyar Nijar. Za mu ba da ra'ayi na kan bisa mulkin sojan Mali a bisa kan da suke guda su gwanar da zaɓe na za su maida shi da mulkin farar hula. To gaskiya ne haka ne gaskiya mu dai a ra'ayinmu wannan mulki na sojoji na haɗaka na IS gaskiya ta yi a mulki nan sosai talaka suna goyon bayan shi kuma suna jin daɗin shi sosai. da zarar wata ƙasa in ta guda da zaben ta yi zaben ta yi zaben to kaga kenan yanzu mulkin soji ya dawo tura ƙasa biyu kenan kuma dangane da abin da za a duba mulkin farar hula na baya kamar da kar a ji kuma gidan giya bisa kan mulkin farar hula da ba sa ta yadda ƙasa yadda ya kamata bisa harkar kusan harkar siyasa ba mulki bane ne na irin na sojawa. kuma kuma mulkin sojawa kuwa akwai ci gaba sosai da ya kamata musamman wajen tsaro wajen yi wa talaka aikin yi Assalamu alaikum biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana Bilyamin Agwarmaji daga garamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan mataki da gwamnatin mulkin sojin kasar Nijar ko in ce Mali ta dauka na sanya ranar gudanar da zabuka domin mayar da mulki zuwa hannun farar hula. Hakika wannan mataki ne mai kyau to sai dai muna fatan wannan din zai zama izina ga shugaban da zai hau karagar mulkin. Fatan mu kuma shine Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya. duniya baki daya na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya To ma saurare kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu masu sauraron radiyon ƙasa iran radiyon musulunci da farko dai suna na sani dawo alaska da kenan cikin garin tsatsungurum a cikin jihar da magaramin shahoriyar nijar to mun ji bayanin da eh, gwamnatin ƙasar mali ta bayyana da cewar eh, za ta bayyana shirin gudanar da eh, zaɓe da zai kawo ƙarshen mulkin soja to hakan bai zo da mamaki ba da duba da cewar amma ya kamata a ce a ƙara rikewa duba da cewar shuma wanga makwabtanta kamar su mali su burkina eh, domin su ga gwagwarmayar da suke dukkan korawan wanga turawa da wanga faransawa da suke kasashen nan idan komi ya daidaita to sai a tsayar da lokaci na cewar wanga kasashe guda uku sun gudanar da zaɓe na mika mulki zuwa ga hannun farar hula sani dawa laska tun daga nan tsatsun burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu barakatuhu BOH Hausa a kai tsaye kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi wanda ake cema kurezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. E, gaskiya mun ji wannan mataki da ita gwamnatin kasar Mali ta ɗauka to mataki ne ta ɗauka kuma ba tare da ta yi nazari ba sosai saboda akwai abubuwan da ba su ida kan kama ba a cikin wannan ƙasa ta mali kaga bisa kan harkar tsaro kiwon lahiya harkar abin masaruhi inda a ce duka abubuwan wannan sun daidaita shine za a samu ci gaba har a samu a tsayar da 'yan takara waɗanda za su takarar ƙasar mali ko ba haka ba kuma inda shi ne ma zai tsaya ya hudda kakin nashi ya zama ɗan takara wanda za a zaɓa a yi kwanci ne a inda aka tsaya a cikin ƙasashen namu wannan na afirka na as da aka ɗora eh kasan ita horon shi da kake gani munafuka ce yanzu muddin wani ne zai hau to wallahi wani abubuwa duk sai sun rushe an zo an yi huda da su to kaga wannan ai bai kamata ba ya kamata a yi nazari da tunani a ga menene ya kamata a yi a yi shawara da su 'yan kasashen wannan na afirka wanda aka kulla kawance na ias kenan aka yi shawara ga baki ɗaya eh, ya kamata ga abin da za a yi ga abin da za a yi musamman ma harkar tsaro gaskiya abin akwai abin mamaki a cikin shi iya muddin zai ɗora wannan in dai ba shi bane zai zamanto shugaban ƙasar gaskiya matsala za a samu na gode biyar a can mai magana abdulaziz crazy daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio Iran Radiyon Jamhuriyar Musulunci mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai United daga da magaram Jamhuriyar Nijar. Bilhaƙiƙa wannan furci da hasin Goita ya yi ina kyautata zaton cikin ɗayan biyu ne. abu na farko da zan yi magana a kan shi to idan sun tabbatar da sun shirya kundin tsarin mulki na ƙasar somali ba sa hannun turawa a ciki wannan abu ne mai kyau kenan suna iya mika mulki ga farar hula ba matsala ne ba wanda sun dora sharɗa idan farar hula sauka za su iya ture shi su dawo kan karagar mulki su dora wanda ya dace sai magana ta biyu da nake so in yi akai idan kuma ba su yi hakan kin ba to ina kyautata zaton hasi goita za su tafka kuskure kenan kamar za a koma gidan jiya ne ban kwanan mayu ne da mu da turawan mulkin mallaka mun da mu bar ku ba don haka gaskiya ina mai ba hasini goita shawara idan sun daddale sun cimma yarjejeniyar al'umma kasashe. na kan kundin tsarin mulkin ƙasa to ba laifi bane ba na iya maido mulki ga farahuna. mai magana sunansa abdulbasi abdulhadi daga jamhuriyar nijar da magaram ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu muryar shige da rediyon musulunci ta Iran. Ina muku fata alkhairi da fatan kun tashi lafiya mai magana da ku a daidai wannan lokaci dai na ku ne shan Rasha daga nan kirfilo ba mai a jihar tarayyar Najeriya. Ni ra'ayina a dangane da wannan hukuncin da wannan kasar mali take niyyar ba da mulki a farar fula. to ba abun da za mu ce sai dai mu ce allah ya sa hakan shine mafi ala ga talakawa sakamakon yanzu mulkin da kuma kuraɗiyan ma ga abin da ya zama sai ka rasa ya ina ta ina ake mulkin ta ina ne ba a mulkin ka rasa ina ne jin daɗin talaka ina ne rashin jin daɗinsa ko ina gashi na abin an ca kuɗi? ba babba ba karami kamar in yi amfani da kamar nan ƙasa ta najeriya abubuwan da ya gashi nan ga abin da ya zama to amma ba mu san abun da suka duba suka gani ba allah ya sa wani sauyi ne na zaman lafiya da abun da zai taimaki talaka ubangiji zai kawo musu kuma wannan bawan allah da ake son a ba allah ka kadarta kai ya zamana yana tare da turawan nan da suke son su kaskantar da musulmai to ina muku fata alkari mai magana dai na kushin hurasha daga kirfi local government a jihar bauchin tarayyar najeriya yake cewa huta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iraq mai magana Hassan Lashi Omar daga unguwar Sabon Gari da magarin Jamhuriyar Nijar na so bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagara na. To gaskiya wannan abin za mu ce ya yi wuri tunda an muka yi duba irin matsalolin da kasashen mu musamman ma na Mali da Burkina da Nijar suke ciki na ta'adda da sauran matsaloli na tattalin arziki a ce an zo an miƙa mulki ga farar hula muna ganin hakan ya yi wuri gawa na gode ku tashi lafiya mai magana hassan umar daga anguwar sabon gari da magaram To masu saurare kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Kuna magana da Habibu Musa daga maraɗi a jamhuriyar Niger. dangane da ra'ayinmu a cikin wannan maudu'i gwamnatin sojin mali da ta fito ta bayyana cewa za ta miƙa mulki da farar hula to ai da ka tsantsan ko kuma zai yiwuwa za ta fito takara ne a yi irin na gwamnatin idris deji muhammad idris deji itino ya fito takara kuma shi ya lashe zai yiwuwa haka ne za a yi amma mu a ra'ayoyinmu ma mu ba mu goyon bayan ma mulkin demokuraɗiyya mulkin demokuraɗiyya ba wani bai dace da afirka ba bai dace da afirka ba yanzu menene zan baku misali wani dan adam akwai kaza ya dace da shi ni idan na sha fura hatsi zan tashi lahiya kai in ka sha ta za ka samu matsala dole sai hular dawa amma sai in kafe ni in ci a da ni hurar hatsi su sha kowa dole ita za a sha ba haka nan mulkin demokuraɗiyya bai dace da afirka ba afirka mutane ne wa'anda mutane ne masu musulunci masu addini mulkin demokuraɗiyya yana sangarantar da kai iyalin ka su lalace kai abin da kake so ka ci kwaya ka yi ka sha wiwi ka yi wane ne duk abin da kake so ka yi ka yi kina kawai in an fi ma labaru ne ba kaga wannan bai dace da afirka ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. gidan radon jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walau daga nan jamhuriyar niger cikin jihar maradi komin da takwarar cikin birnin kwakwara take to lallai haka abin bai zo mana da ko mamaki ba gwamnatin kasar mali zai mai da mulki ga kwarar hula to shi kasan mulki fa daɗi gare shi duk wanda an ce za a raba da mulki dole rayuwa ta ba za ta daɗi ba kuma tun da do makaraɗiya ce lalle soji bai ke tuyu taushe bai ce shi ba shi ba da sai ga abubuwa ya zama matsala hakanan din da an kai gwamnatin na soji ke son shi ba da mulki a koma ga farar na lalle ya yi adalci haka an kaso shi kenan sai dai in ya ba da mulkin ga farar hula har da hakanan su sa ido su tsare su kula saboda mulkin na soji gaskiya ga yanzu ya yi mulkin na farar tunda mulkin na farar hula gaskiya ba ya gyara kasai sanga duk abin kwance mulkin na hulhulla mulkin na soji wallahi yi tunda mulkin na siyasa ya sa gaya nan abubuwa da sun tabarbare mutum inda ya kana fartun ku ne ka kashi gabanci duk kwabar da kai duk abin da kai sai a ce siyasa ce shi ko mulkin soji ko wurin takarda amsa a sangam amsa patenti amsa lango da an zo cewa za a to kun san lokaci mulkin soji ne kenan shi mulkin soji ma ya yi mulkin mara kwalakwala inda abin da ka yi wani ma a ce ne sun karki kasan ma sun kasa ya yahir mulkin na farkon da tun shi mulkin soji mulki ne mai gyara ma kasa da rai kowa na shi na ni hukwata ne dama ba hawa zaɓe na an kai balle a ce gashi gashi ba mu siyasa ba siyasa ba ci kasa muka ma aiki tsakanin mu da Allah muke aiki to daga bakin malam ibrahim gadan ka dan daga nan jamhuriyar ne jihar da komin ne ta kwanaka cikin birnin kwankwarnon fatan alkhairi zuwa gare ku Allah kai mana zaba abin da ya zama alkhairi fatan alkhairi zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci radiyon iran kai tsaye kuna tare da ali idris mai da aka sin da ali jamaika a nan cikin garin magare kitari cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar san barka muna godiya da ake bamu damar tufa lokacin baki dangance da dukkanin abin da ke kana a sassan duniya to sanar da gudanar da zaɓe na mali bai zo mana da mamaki ba ganin cewa ita mali daman ta kai kusan shekara hudu sojiya na mulki to muna fatan za a gudanar da zaɓe lafiya a kare lafiya kuma sannan mu mu saura da saura lokaci bai yi ba da sojoji za su gudanar zaɓe a nan cikin jamhuriyar Nijar ganin cewa har yanzu ƙasar tana cikin tangal-tangal idan soji ba su daidaita ƙasar nan ba ban ma a gudanar da zaɓe a jamhuriyar Nijar su kuma Mali muna musu fatan alkhairi na gode jamhuriyar musulunci assalamu alaikum sashen hausa gidan radar jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun na dan mutan limanci bar maɗin jahorar nijar eh, san barka ina maka fata a redi tare da nijar ta musamman zuwa gare ka da wani mulki da kaza na eh, ƙasar mali eh, ta ba da tunatar sanarwa zuwa miƙa mulki ga kwallon hula to sai mu ce mashi barka barka barka barka domin wanda ya ji ke kusan wuta shi ke zahinta shi ya san abin da yake ji ya rabu da ɗan mangwaro ya huta da kuɗa. domin mulki ƙasa abin da ke ga soji tsaronta dawama ga mulki ba kayan gado ba ne haka 'yan siyasa ba kayan gado ba ne illa iyaka dai ka taba an yi an gani to tun da arzikinka tun ana kamnarka ka ce ka aji ka yi daraja tana yiwuwa ma 'yan ƙasar su ga abin da kai su dawo su kai ma za su ada don abin da kai amma nuna ba ni ba da mulki ko saboda turawa ko saboda babu wanda isa ya mulki tun da dai aka bar Allah mutum ya mulki da kawon kanshi ba mutumin karya ce ba a yi shi kuma ba za a yi shi ba amma duk mutumin da ya kama Allah yana iya mulki yadda Allah ya ce yana adalci to saboda haka muna mai barka Allah ba shi karin gwiwa ya aji kuma gani ga na gaba shi ke sa eh, a gane zirin ruwa wannan muna mai barka kuma haka dai ya daidai kuma yana sanya yadda dan wani gore huta da kuda Allah ta taya mashi muna jin mai kwarai muna mai farata alheri kuma sauran yan uwa da ke da alamar mulki kamar na gado to sai a ɗauki hannu a yi koyi wani ba Allah a zanna gida a yi tsaron ƙasa shine magana Allah samu lafiya. alaikum gidan rediyon tehran mai magana da wura biyu saura mai niger state a shegu lokal malam hassan barka barka da kokari allah taka da alkhairi to hakikanin gaskiya watan gwamnatin mali da ta bayyana shirin ta na gudanar da zaben kawo ƙarshen mulkin soja to ba kirin girin ya dai mu da wannan ma Wahaloli da muke sha a nan mu Najeriya. Mu inda mun tabbatar da cewa mulkin sojan zai kawo mana ƙarshen wannan bala'uwa da muke ciki. Allah ke kawo ƙarshen bala'i. Amma Allah ma ya ce ka tashi in taimake ka. Wannan masihohi da muke ciki na gwamnatin mu da mu mun ji daɗin cewa mulkin sojan yana zama da To, amma aka ce mai ɗaki shi ya san inda ɗakin ruwa ke mai zuba saboda haka ba san dalilin su na cewa suna son su kawo ƙarshen mulkin soja ba saboda haka mu dai abin da za mu yi allah mu giji zaɓa mana abin da ya fi zama alkhairi sunana nasiru malam sula malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a yadda na samu wannan labarin gaskiya ban ji ba daɗi billahi lazi la ilaha idan aka meka wa farar hula wannan mulki a yanzu tamkar noman jiya ne gonar goji ake ta yanzu malam bashi ko mine ne to wannan lamarin wallahi bai ba to kar Allah ya sa Niger ta amince ita ma da irin haka kar Allah ya sa Burkina Faso ta biyo wannan sahu kuma eh, Mali muna gaya mata to in ma hannu ne ta sa a takarda ta gaggauta kurce shi wannan hannun kawai a dawo a ci gaba da yin mulkin soji har a ga abin da zai ture ma buzu naɗi. don saboda idan aka meka shiga ga hula ana e, zaton wuta a makera ne hallo sai a kara samun ta a masaka muddin in dai ba soji ba ne ba ni na so sojawa su yi da sa har nan da tsawon shekara ashirin ma ana yi bilal wani ba wani matsala saboda yan sojin da take yi yanzu an rage kashe-kashe an rage wasu abubuwa da dama fi sabilillah wasu abubuwan sun kawo canji a kasashenmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen Hausa na BOH barkamu da haka mai magana na wajen ta gani a jamhuriyar Nijar. Eh wannan mataki da kasar Mali take kokarin ɗauka na mai da mulkin ƙasa a hannun 'yan siyasa to gaskiya abu ne wanda za mu iya cewa kamar ana tunkani ko kuma an yi tunkani ne za a yi warwara sabida idan muka dubi hanyar da suka ɗauko su waɗannan ƙasashen guda uku gaskiya ɗauka wannan mataki kuskure ne a halin yanzu ya kamata a ce sun tsaya sun daidaita su? sabida ko ba komai ga irin takon sakan da suke yi da uwar gidansu wato ƙasar faransa da sauran ƙasashen yamma sabida